وآله وأصحابه أجمعين بياك أن قوام مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا من الله مرحبا إذوا قتصير منا وصل رمضان من البركة وأن يوم شغرانا تترى a ramadan tun da yau asabar ne eh, wato wato kwanci-kwanci ko kwana nesa to Allah ya sanya mana albarka da alkhairi muna kuma ƙara jaddada tawassuli zuwa ga mahaliccinmu yayi mana wannan musiba ya tsaida mana wannan annoba ya kawo mana ta ya sa ƙarshe zama sababi na farin ciki gare mu duniyar mu da kuma lafiyar mu wadanda suka kwanta dama musulmin mu a nan Kano kama duk inda suke a faɗin duniya a dalilin wannan annobar da kuma kowane ma dalili na komawa zuwa ga Allah Allah ka karɓe su wato a matsayin shahidai da kuma nawara kabarinsu kuma gyara makwancin ya rabbal ka jibinci ababen da suka bari a baya samu in ta zo Allah ka samu cika da kyau da imani to har yanzu dai muna suratul baqara je idan ba a manta ba mun dauki aya ɗaya ne haka ne muka yi bayani akan ta aya mai lamba ɗari da saba'in da bakwai to kamar yadda muka saba mukan amsa tambayoyi da suka zo mana to malam karantu tambayoyin da muke da su Eh, wanda muke da dama amsa mu faɗa wanda babu dama mu ce Allahu alam sai bayan bincike akai ina eh, eh, tambaya ta farko dan uwa Yakub Haruna yace assalamu alaikum Allah ya kara malan lafiya da nisan kwana ya ce tambaya ta ita ce shin daga hannu sama yayin addu'a da kuma shafawa daidai ne daga hannu lokacin addu'a wannan abu ne da ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama misali misali lokacin yakin badar ya daga hannu yana ta addu'a har sayyiduna abubakar na cewa kafaka munashirat rabbi ya manzo Allah ya ishe ka haka kafaka munashirat rabbi wannan ainihin kankar da kai da kake ma Allah wallahi Allah ba zai kunyatar da kai ba Allah zai amsa maka saboda tsabar daga hannu har ɓangaren gwadonsa daga kafaɗarsa mai tsarki da albarka sai da ya sauko ƙasa ya nuna maka ya eh, ɗaga hannu lokacin addu'a al'amari ne wanda yake ya tabbata a addini Sada ka mu roƙi Allah zamu ɗaga. inda ake da sabani kawai shafawa a ɗaya daga cikin malamai na mantawa ne ne yake cewa ba mai shafawa ma sai wawa yace domin duk turukin halittar ba su inganta dukkaninsu. an gane mm. in ka tara su kowanne in ka ɗauki shi ɗaya bayan ɗaya to la'alla wasu <clears throat> sun kalli ta'addudu turuq wanda zai iya haiwa zai iya kaiwa ga abin da suke kira wato al-injibar ko kuma kasr al-jabar li da'f ma'ana saboda yawaitan hanyoyin wasa wasu suke ganin babu laifi a ainihin shafa amma yake cewa babu inda ya inganta in ka ɗauki hanyar kowane hadisin ƙwaya ɗaya da ke tabbatar da in kai addu'a ka shafa na daga hannu haza amurin wanda ba mai inkarinsa an gane? saboda haka idan muka yi addu'a ba mu natsu da cewa sai an shafa ba ya wadatar kawai yawa wanda kuma sha bisa la'akari da kasar na hadithin to Allah yana da mafita Allah ta'ala alam wa bihi tawfiq ɗan’uwa hamisu garba ya ce malam menene hukuncin wanda ya yi aure ba tare da iyayensa sun sani ba kuma suna raye bai gaya musu ba Allah ya taimaki malam a duk lamuran amin wa iyyakum barakallahu fikum gaskiya wannan akwai abin da ake kira muna na ladabi ga iyaye akwai muna na ladabi ga iyaye fama da Allah akwai dalili wai la'alla lahu uzran wa anta talum kila ina da uzuri kai kana zargi ne kawai kila ko iyayen ba su kusa Hmm? suna nesa da shi kuma babu yadda zai yi sabo ya kai gare su kaddara wannan shi ne hujja sai mu ce kai iyaye matsinsu fa ya kai wannan uzuri da wahala ya samu sauƙin shigewa kai tsaye yanzu <clears throat> sai musamman idan ya mutu haka ne saboda raina su ya raina kurwarsu yana ganin ba su da abin hannun da za su taimaka masa wajen auren ba su da abin dafa mai lokacin auren to kaga lamarin ya yi muni domin ya rena kurwar su ke a takaice dai akwai munan ladabi akwai rashin kyautawa akwai rashin mutunta kimar iyaye a ce iyayenka ka yi aure suna rayu baka gaya musu ba wannan ba daidai ba ne kamar ce da ke aure bai ba in dai har duk abin da ake bukata na ka'ida ya samu yayi sai dai wannan laifin da kai yana nan a zaune sannan kuma shi auren ta za ka bi kyauta ba kuskure ne dole a san darajar iyaye wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana haka Allah ya ce a cikin suratu al-isra ubangiji ya hukunta karka bauta kowa sai shi Allah iyaye kuma ihsana a kyautata musu إحساني يتشب النكر يعني ذكر النوء إن إحساني لليك بائياي إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب الحمدنا كما ربياني صغيرا هذا هنا أكين إياييني ذاك رشم متنتواني أتي إيايينك ويكي أولي بصمة لا هذا لا ينبغي متمين كذلك بذيها لا تريد من الكريم أمين tambaya ta gaba yake assalamu alaikum shi shin ya halatta mace ta rika amsa sunan mijinta a madadin sunan mahaifinta na ji wasu suna cewa ra'ayi ne kawai in ce ra'ayi sai ta amsa la ba ba maganar ra'ayi anan ah, mace ta amsa sunan mijinta baya halatta ah, an tambayi shekhin malami al-ustad dr nasir al-umar ah, duk mai su yana iya shiga site ɗinsa mai suna al-muslim.com misali inda ya fito da bayani cewa ai zalunci ne ma kai sabon Allah ne karara an gane domin Allah ta'ala ya kafa hujja da ayar da ke cewa ud'uhum li aba'ihim huwa aqsatu indallah wato ku kira su ku kira mutane ko da dai maza ake ne amma ka da dalilin ki baka ce banda mata ciki saboda al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususs ku kira su ayyakin da sunayen iyayensu ka dubi nassin qur'ani hmm. huwa yin haka din aqsatu shine mafi kusa da yin adalci inda Allah gon ubangiji sai malin ke ce ashe rashin mace ta amsa sunan babanta zalunci ne ba adalci bane a manhajin ubangiji yayi bayanai masu fadin gaske haka kuma misali inda zaka shiga shafin nan na yanan gizo Islam Q&A na Muhammadu Salih al-Munajjir wanda shine al mushrik shi ma amsa tambaya irin wannan ga nassin tambayar hukumun tisabi zaujati ila a'ilati zawjiha idza asarra zawju ala zalik gafata malam menene hukuncin mace ta ringa amsa sunan mijinta ko kuma dangin mijin ta barna ta iyayen musamman idan mijin ya dage idza asarra to da suke haka sai yake cewa tsaya ku jawabinsa sai ce la yajuzu للمرأة أن تنتصب إلى أن تنتصب إلى زوجها أو عائلته لما في ذلك من الانتصاب لغير الأب والتشبه بالكافر yace baya halatta to in baya halatta ya zama mai haramun kenan inda yake ce abu kaza bai halatta ba na'am na'am to kai tsaye zaka ce haramun ne to saboda jawaz fi muqabil adamin jawaz <clears throat> an gane ko yace domin danganta kai zuwa ga wani uba ne ɗaya kenan na biyu kwaikwayon kafirai ne an gane allazina ukhizat anhum hadhihi al'ada daga gare su aka dauko wannan al'ada din an gane kuma kafin na kare maka kama. kuma ya haka ne ai turan mulkin mallaka su suka zo mana da tsarin mace ta amsa sunan mijinta ba sunan babanta ashe cewa haka din babu laifi shine ra'ayin ba ilimi ba ilimin dai shine mu tafi zuwa ga abin da ya tabbata a karantarwar mu ta amsa sunan miji al'ada ce gariba da hila wa laysat asila ba kwace an gane mm. lokacin da tura mulkin mallaka matan koma tarihi kaɗan da suka zo idan mace ta je asibiti ɗayan eh, sunanki abin da su tambaya ke wance sunan mijinki wani shi nan magana ta tsare da irin wani suka ci mu da yaƙi ai ci mu aka yi da yaƙi yaƙi to ba daidai bane wani yaƙin da ya ci muna da yanci muna da ƙur'ani mu ci gaba da tamririn al'adarsu wadda mu ba ta mu bace ibn khaldun malamin sociology ɗan ƙasar tunisia mai fitaccen littafin nan proglomina al-muqaddima yana cewa yawanci shi ɗan adam ya ta'affaru al-maghlub bil ghalib ya ta'affaru al-maghlub bil ghalib yawanci mutumin da aka zo aka ci shi da yaƙi aka yi conquering ɗinsa sai ga ya sallama duk al'adun wanda ya fi shi ƙarfi sai ga ya ɗauke shi to daga cikin da al'ada ɗin yanzu ba ga shiga gama ba za ga mun fita kama da iya turanci kaga mutum bai iya larabci ba ba zai iya maka ta'abiri da arabiya mai rai ba fatiha mai rai ta gagara amma yana jin kunya in bai iya turanci ba hausar mu maga ta nan yar gidan baya ji da tana wahalar da dawa daga cikin mu kaga ana ta blanda da yawa in kaga mutane suna rubutun hausa a facebook sai ka kafa karanta kuma Hausa wani? amma da turanci ka gan shirarar da wani punctuation da wai da an kiyaye Yari akhil karim tasirin a mental conquest hmm. so kan tafi da mu da nisa amsa sunan miji da mata ke yi abu ne wanda yake isti'imari ko ka ce istidimari don ba ma isti'imari ba ne yana kuma ammaru shi mai suka ammarata kuskure ne ma ka kira shi isti'imar kuwa istidimari a wasu ihrab sauraka mu koma kan faton malaman nan biyu da sauran manyan malamai da suka ce haramun ne baya halatta in ci gaba da magana shi almunajjid sai ce rawal bukhari wa muslimun an abi dharr radiyallahu anhu أنه سمع wa صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا Ba wani mutum da zai danganta kan zuwa ga wanda yake bababan shi kuma ya san ba uban shi bane face ya kafirce suka ce ba fa kafircin fita daga musulunci ba a kufurun ni'ima ne ce wa matsayi na ubantaka to fatan gane ko wa man idda'a qauman laysa lahum fihim falyatabawwa maqadahu min nar aga wannan nan wato baya halatta mace ta danganta kanta zuwa ga ainihin wani mutum ba babanta ba tare da asali ana magana ne akan wato ainihin ud'uhum li aba'ihim ko asundullah saboda haka a takeice baya halatta mace ta amsa sunan wani mutum in ba mahaifinta ba to sai wani ya tambaya to shikenan malam tana iya amsa sunan mijinta abin nan babanta da ko mijinta misali sunan babanta zaidu sunan mijinta amru sai dinga kiranta misali ainihin hindatu zaidu amru to in banda mai ta ba dole ne sai sunan shi yago <laughs> dole ne wai ba ga haife ta ba kuma sannan in ka koma zuwa ga tarihin sahabbai ka taba ji an ce na Aisha to Muhammad Rasulullah ka taba ji to na su tsarin ne bai game mu ba ka taba ji an ce na na ainihin Hafsa eh Muhammad Rasulullah ta ake Fatimatu Fatimatu Ali bin Abi Talib haka ake cewa Fatimatu har ma ya shahara a gumbawa shi akan ce Fatimatu bintu inda ka ji binta a ƙasar hausa kai tunanin fatima ke ne wai duk wannan bai ishe mu ba idan abin da sahabbai ya ishe su mu muna ganin a'a muna da wayewa to tun da irin wannan wayewa sannan ga wani ga wani tunanin arewa yanzu misali <clears throat> akwai 'yan kuge da suke kiransu da feminist society menene feminism kungiyar baiwa mata 'yanci a daidaita su to yanzu misali masu da'awar mace ta amsa sunan miji haka sun wulakanta mace sun ci mata mutunci ta wace fuska <laughs> domin idan tana amsa sunan mijinta zaidu sai ya sake ta sai ta kuma kuma ta amsa sunan amro in amro ya sake ta ta kuma ta amsa sunan bakaro ta zama can kace kare ba shi da abin nan ta zama mu'allaka kiyar mm. amma idan babanta ne fa akwai canji kullum shi ne shi ne ai kuma inda gaske ne kun ba mata yanci cewa duk a zama ɗaya abinda ake kira wai gender equality ah, to me yasa bai ai ya kamata su ma matan mazan su dinga amsa sunayen mata su dan a zama ɗaya a ce Mr. Zaidu Aminatu ba shi kenan zama ɗaya ba shirme ne ba kawai misali da sunan wayewa misali to haka wannan ita ce amsa baya halatta mace ta amsa sunan ainihin wani idan ba mahaifinta huwa aqsatu inda Allah Allah ya samu da shi. Amin. tambaya ta gaba tambaya ta karshe um yace tambaya ta ita ce an hana mu sallah a masallatai sai dai a kira sallah mu yi a gida amma an tsoron tambayi sai yan uwa da yawa masu fatan alkhairi wanda suka aiko kamar da nuruddin adam jalo daga germany yana gaisuwa da malam da kuma fata alkhairi da yarwa ummu salama daga abuja ita ma tana gaishe da malam da kuma neman addu'a kan wasu bukatu da take da shi a gurin Allah akan ya biya mata Allah biya miki bukatu da dukkanin bukatu amin ya malam tawfiq daga Hamburg shi ma yana matan kuma malam fatan alkhairi Allah ya maka tawfiqi malam tawfiq a barakallahu fiik sai kuma dan uwa mana Abdullahi shi ma daga Kaduna barakallahu fiik kuma dan uwa Muhammad Abdulaziz daga America duka waɗannan suna fatan alkhairi Allah ya muku albarka Allah ya takara alkhairi Allah ya tara maka alkhairin Allah ya yi mana wannan damar gaba ɗaya barakallahu fiina wa fiikum sai mu ce ga aya ta 170 da amin 178 bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم, تعقل لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم نعم ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl aya ta 178 ya ku waɗanda suka yi imani kutiba ay furiba an wajabta muku qisasi suka ce kalmar qisasi shine bin diddigi sai an fito da haƙƙin jinin da aka zubar ba da dalili na shari'a wannan bibiya din shine qisas yayi kama da misali kamar kace qissa saboda qissa qissa ba riwaya bace abinda ya tabbata na gaskiya qissa kin laysa riwayat shi yasa yace nahnu naqussu alayka ahsan al-ahsan al-qasas bima awhayna ilayka hadha al-quran al-qissa kin bibiya da ka sukan ce taqassul haqa'iq sai an bi diddigin wannan al'amari a gano inda gaskiya take to kisasi shine wato dokar in kayi a yi maka abinda suke kira retributive law retributive law retribution in kayi a yi an gane ko? Ah, kuma Allah ta'ala sai gaya mana alaikum walakum don farko ya ce kutiba alaikum aya ta gaba sai ce walakum wata abin dun naku ne dai Allah ya ce an wajabta muku kisasi dangane da waɗanda aka kashe su kisa iri uku akwai kisan ganganci mutum ya ɗauki abin da kowa ya sani adatan yana kisa ya jefi wani da shi ko ya yi amfani da shi wajen raba shi da rayuwa misali bindiga ko ba haka ba mm. kowa san bindiga suna kisa misali mutum takobi da sauransu misali ya yi amfani da shi wajen zubda jinin wani ya kashe shi wannan ana kiransa asalul amdi kisan ganganci to kisasi kuma za a yi annafsu bin nafsu عرفتم؟ عرفتم akwai kisa kuma na kure abinda misali mutum ya kashe wani da abinda a al'ada wannan abin baya kisa misali don mutum ya ɗauki zabori ya tsala ma ɗalibinsa a makaranta ya da maraji sai ya mutu al'ada a yi zabori ba ta kisa ko tilin asabari zai kisa? Mm-hmm. zai kisa misali kamar ya mutu sai mu ce abin ya zo kamar da suke ta ya zo da ƙaran mai da ƙaran kwana an gane? ko misali mutum na tafiya a mota yana tuka mota yana tafiya kuma gaskiya a irin tafiyar da ba za a ce yana ganganci ba misali mota ce wadda take da malejin gudu speedometer mu ɗauka nawa malejin gudu motarsa 200 ne maleji yana tafiya a 80 ko yana tafiya a 100 yana ganin ba ganganci ana to amma sai ya hankaɗa wani mutum sai faɗe mu amma wanda ke da mota mai maleji 200 yana tafiya a 190 sai ya take kwano misali ya buge wani kaga duk tuki-tuki ne amma wannan mai tafiya a 180 shi ganganci zaka ce ko ya san motarsa ba ta da taya ta shafe tudu da aka yi ci gaba da garza ta akan titi ta kashe wani wannan kisan ganganci ne na faɗi wannan ya wuce gaba ta ina magana kan kisan kure wannan kin akwai kuma kisan da suke kira shibhul amdi shi ba za ka ce na ganganci ba ne ba kuma za ka ce na kure ba ne in ka kalle shi ta wata fuska ya kama da na ganganci a ɗaya ɓarayin kuma ya yi kama da na mai kure ga misali mutum ne ya tafi da irin bindigan nan ta wasu harbi ruga ya tafi yana farauta sai je tadda bunku bunku misali kamar ka ce tarin ciyawa a cikin wannan ciyawar ashe akwai wani mutum yana ba shi kuma ya ɗauka kawai wata mara ya ce ko zomo a wurin shi kawai ya ji motsi bai taɓa tunanin cewa ai mutum ne yake biyan bukata ba kawai dam sai su fi bindiga shi yana kwaɗai mara yasta ko barewa ko kaza kaza sai ga ashe mutum ya kashe wannan ya yi kama da kisan kure ya kuma eh, kama da kisan mai ganganci ta ina ne toce fuska ne za ka gangantar da shi eh saboda saurin da yi me yasa ba za ka tsaya baka bincika tuku zafin kwaɗayin ka ci dabba ne ya kai ka ga abin ka yi misali ko kuma ta wannan fuska za ka iya tuhumar da me? sama inda za ka ce na kure ne ba shi ba ne yanzu shi iya tsammaninsa dabba ne ala'aiti hal wannan misali ya yi a matsayin misalin da zan iya kawowa na shifhul am araftun na kawo wannan saboda Allah ta'ala ce wato kutuba alaikum al-qisasu fil katla qatla kuma ga yanda to matsayin da muna maganar qisasi ne to kaga za zamu tsaya kan kisan farkon ne na al'am araftun na'am yawa Allah ya ce an rubuta muku ƙisasi dangane da wanda aka karkashe su in mutum ya kashe a kashe saboda ƙisasi na da amfani da can laraba abin da suke cewa shine ne al-qatl anfa lil qatl anfa lil to aya ta gaba da zamu ji sai Allah ta'ala ya canza mana wannan ibara da wannan walakum fil qisasi haya. saboda ma'ana alkatulu amfal katili kisa ita tafi kore kisa wanda ya san in ya kashe <laughs> ba zai kwana lafiya ba shi ma zai kisa? wallahi ba zai yi ta haka ne suke cewa wai man aminal ukubata a sa al'adab man aminal ukubata a sa al'adaba duk wanda ya san ba abinda zai faru na hukunci Shi ne man amina al yana da security daga uquba abin da zai faru to a aka al-adab shikenan sai aika aika da ya gada ba kaga kama da maganar bahaushe babu gagarare sai <clears throat> barare Alhurru الحر بالحر ɗa in ya kashe ɗa a kashe shi wal abdu bil ab bawa da bawa wal unsa bil unsa tamata da tamata an gane ko mm. wannan saboda abin da laraba suke da shi na anafa makasudin kawo nan kenan larabawa idan mutum ya fishe musu ɗaya sai ce sai na nuna maka na isa sai na kashe sama da ainihin uku shi ne aka ce ku tsaya alhurru bilhurru ɗalka za ka za amma babu abin da ke kore annasu bin nasu don ba aka fa sai ka ce to idan suna ce al'unsa bil'unsa idan azzakar bil unsa ne namiji ya kashe mace kenan babu komai ko tunda an ce al unsa bil unsa sai la hikimar wannan ayar kaji laraba suna da kafafa inda wane ne to da nuna isa amma ba haka ba wato annan nafsa bin nafs arabtun har ma suna cewa idan ɗa uba ya kashe dan shi za a kashe uba fataro imamu na malik kwarai ko magana ta fi kyau ta fi wajihi mai kyau ɗan da ya haifa ya kashi yau ka haife shi ka halitta shi ne la akwai malawan da suka ce a la yuqtalu lahu la yuqtalu abu bibnihi saboda shi dalilin zuwa sa duniya to shi halitta shi shine kaza kaza dalilai wanda su gaskiya ba su da karfi Allah ya rahamshe su ya saka da wannan ijtihadi nasu amma fatar imamu na malik ta fi kyau kan karfi akan kan misali da fata an gane ko mm. famin ufiya lahu min akhi shi kenan, idan mutum ya kisa, Allah kare Allah ya tsare ku dai sani dai duk wanda ya kashe mumini ta faɗan wuta ne a fatawar ibn abbas duk wanda ya kuskura ya zidda jinin mumini ya kashe shi la ilaha illallah ba shi ba shiga aljanna fatawar ibn abbas ce ƙwarai shi madogararsa waccan aya wa man yaqtul mu'mina kana iya kawo ta wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi wannan magana a cikin suratun nisa aya mai lamba 93 yace wa man yaktul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'ana wa 'adda lahu 'adaban 'azima duk wanda ya kashe mu'mini da gangar kai dalilin tafiyar mu'mini lahira Allah ka kade ka tashi daga aiki Allah ce wannan mutumin sakamakonsa jahannama ne yana mai dawama ciki kuma Allah ya tsine mai kuma Allah ya fishi da shi kai yana da azaba babba so bisa wannan ne shi dan masu dan Abbas yake ganin to ai la tawbata lahu ba ma magana tuba gare shi tare da cewa da yawa daga cikin magabata sun saba mai suka ce a'a ai Allah kuma ya faɗa a cikin sura mai lamba 25 suratul furqan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika madalla cikin al-furqan sai wanda ya tuba wanda ya tuba magana ta tsare man taba taba Allahu alai da fata an gane sai dan abbas ya ce da su Allah ya kara musu yadda gaba daya ta aiku. ai da ko da ita aya ce makkiya ni kwatawa ce inna hukma ayati nasakha hukma ayati ko makaranta ce ta ilimi ai ta display na knowledge amma tare da haka dai magana raji in ya tuba shi kenan sannan wanda aka kashe masa dan uwa yana da zaɓi nawa ne uku Al'aqila dangin waɗanda dangin wanda aka musu kisa kuma zabi uku kafin zaɓi ukun nan shi wanda aka kashe shi shi mai kisa ya taɓa haƙoƙi guda uku farko dai ya taɓa haƙƙin Allah Allah da ya haramta kisa Allah shi ya halicci wannan bawa to sai ya je ya kashe shi ya yi dalilin izhaƙin ruwa to gana ya taɓa haƙƙin Allah akwai kuma haƙƙin shi kansa wanda aka kashe shi saboda an katse an datse masa ɗorewar rayuwarsa tare da Allah hukunta ka ya eh, wani ai qada'un ne kuma eh, yani kauni qada'un shar'i kuma yayi dalilin katse masa rayuwarsa ga kuma haƙƙin ƴan uwansa domin an raba su da ɗan uwa haƙoƙin nan guda uku an taɓa su arabtun kana iya faɗaɗawa in muka zo cikin kuma zamanin rayuwa a ce ta kuma gwamnati in ta shigo ta ce tana da haƙƙi saboda ɗanta ne ɗan ƙasa ne saboda ka yani ƙasa za ta shigo daula ta ce to an taɓa min ɗan ƙasa ina da haƙƙi a yi ta a yi ta rigima a take shi ba ƙarin bala'i ba to daga nan sai na ce waɗanda aka yi musu kisa suna da haƙƙi nawa ko zaɓi nawa uku ko dai su karbi kafin biya ciko alkawar menene kawari a kashe shi a kashe musu wanda ya kashe nasu su gani shi ne kisasi ai an gane suna da wannan ko a ba su diya ko su yafe in su yafe kuma yi kai cikin dangin mamacin da aka kashe in su ɗari ne su casa'in da tara suka ce a kashe ɗaya ce na yafe kisafin ya faɗi ƙwarai? sakatar kisas inda dole gabaɗin sai an same wato haɗuwar baki consensus cewa A eh, a kashe mana wanda ya kashe mana ɗan domin Allah ta'ala ce faman ufiya lahu min akhihi shai'un. duk wanda aka yafe masa min akhi daga jinin dan uwan sai malami suka ce Allahu akbar tare da ya kashe shi amma duk da haka Allah ya tabbata da yan uwanta tsakanin su kun gane hikima mm. ya ba kashe shi amma duk da haka Allah ya kulla dangantakar cewa ai dan uwansa ne wanda duk aka yi masa afwa daga abin da ya faru na jinin dan uwan shi shi wanda yake san dan uwansa ne muddin ba ya halatta wannan sabon bane dan ka san ƴan musulunci ba karama bace to idan aka yi masa ahuwa dangane da wani abu daga dan uwansa fattiba'un bil ma'ruf to yabi sannu sannu wajen sauke wannan afuwan da aka yi masa ta hanya mai kyau misali idan suka ce to kisasi ne a kashe shi su sun yafi ita na yafi yayan ko kwanaki da ake ta magana wata ta kashe mijinta aka yi ta kaza kaza inda uban zai ce yafi yayi shi ta. ƙwarai muddin ba a samu haɗuwar baki ta tabbata ba to sakatar kisas kisasin ya faɗi arabtum idan kwar an samu wannan yafiya to kai da aka yafi maka fattiba'un bil ma'ruf abin da ya rage ke kanka yi kokari ka sauke a yanayi mai kyau wa ada'un ilayhi bi ihsan ka je ka bayar da abin da ke kanka a yanayi mai kyau zalika takhfifun min rabbikum wa rahma haka din sauki ne rangwame daga ubangijinku da rahma sannan ka sani fa man i'tada ba'da zalika falahu azabun alim duk wanda ita da yayi shishigi bayan abin da aka ji dinnan ko hmm. to falahu azabun alim yana da azaba wadda take mai radadi walakun? walakun fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun walakun fil qisasi hayatun Allah ce kuna da rayuwa cikin sha'anin qisasi shi yasa aka ce alaikum ne walakum cikin kisasi akwai rayuwa mai ma'ana wannan magana shi na faɗaɗa za'ai wanda ya san cewa in yayi kisa wallahi ba za a bar shi ba zai kisa ɗin ba zai yi ba ai babu gagararre sai bararre duk wanda ka ji ake cewa ai ya gagara a an kyale shi ya faskara ba a faskare shi ba ne amma in yi san in yayi kisa idan ƙatala ƙutila خلاص كف an القتل idan ya kafi gabarin kisa to ka kenan yayi ibqa'i ya wanzu da rayuwar wani shine ma'ana walakum fil qisas hayatun lalle kuna da dorewar rayuwa ya ku ma'abota hankali la'allakum tattaqun da fata za ku ji tsoron Allah shine na ga muku azuma magana da suke yi al-qatlu anfa fi qatl kisa ya fi kore kisa sai shari'a ta ta canza wannan da wannan kalma cewa walakum fil qisas hayatun ya wula alba shi yasa wato kasashen da wai ake so a koyi da su ai sun kawar da capital punishment kasashe kaza kaza kaza sun ma soke hukuncin kisa, wani wani abu shi humanist society wannan ta'addanci mutum ya je ya kashe mutane ya saki bindiga ya halaka mutane babu iyaka sashi a aje a taba kwallon shi a gani ko ba shi da lafiyar kwakwalwa ne hmm? a dinga nemo dalilai wanda suke ba dalilai ba sai a buɗe ƙofa ga ta'addanci ga kisan kai wai saboda bai kamata a kashe rai ba ah, to shi rauka nawa ya kashe ba mutane ba ne to kaga wannan shine ainihin zul hakika na rashin adalci ke. in ya tabbata ya kashe wani da gangar da babu dalili kuma dangi ba su yafe ba dole a yanke musu hukunci sai dai akwai abu ɗaya akwai wuraren da ko da ma dangi sun yafe sai kuma state ta ce ni ban yafe ba <laughs> domin dan kasa na ne suna da haƙi sai mu ce mu a musulunci ga abin da ke araftum Na. su da haka kuna da rayuwa da kuma ɗorewa ta cikin sha'anin kisasi ya kuma abota hankali لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم الله تعالى يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية ما كان كان ليس البر قصاصي ولكم في القصاص في سياق يكيم زواج بيانكم وتمسألة إتما بالضبط araftum kutiba alaikum an wajabta muku ya ku mu'minai idza hadara ahadakumul maut idan mutuwa ta halarci ta zo mu ɗayan ku Allahu akbar wato kamar mutuwa halartowa take ko ba ko am kuntum shuhada idza hadara ka habara ko da hadara ahadakumul maut ashe kenan mutuwa zuwa take lokacin kenan Allah ba mu gamawa lafiya Allah ya ce an rubuta muku an wajabta muku an dokanta muku idan mutuwa ta zai ke matsayanku in taraka khairan in ya bar khairan dukiya alkhair huna almal domin kalmar alkhairi kan zuwa ƙur'ani ana nufin ne dukiya wa na huli hubbil khairi أي له حب المالك يعني نعم أقاني كما خيري كان ذو أمد أن كيش يشري كما يعمل قلت خيرا يرى شرا يرى فإذا متن يبر وتدوكيا تو يبر وسيا للوالدين قبل اي إياه والأقربين بالمعروف بأن أوان قصاتي نجني أينين لشريعة تدريشين المعروف da yawa na malaman tafi na cewa wannan ta zo wato kafin a saukar da ayatul mawarif amma lokacin da aka saukar da ayar mirafi tun daga aya mai lamba ɗaya a cikin sautin nisa shikenan inna Allah a'ata kulli haƙa haqqin haqqa la wasiyata liwarith arabtum arabtum saboda wasu kuma a ah, wannan na nan wani haƙƙi ne na musamman amma gaskiya zahirin magana wannan hukuncinta an ɗauke shi bisa wato ainihin la wasiyata liwari kaga wannan shi kar tabbatar maka da sunna ita ce kamar yadda al-imam uh, al-auza'i ne ko yake cewa ita ce alƙalin qur'ani ƙwarai yace as-sunnatu mm-hmm. yace al-qur'anu ahwaju ila as-sunna min as-sunna ila al-qur'an a har kullun qur'ani ya fi bukatuwa zuwa ga sunna sama da bukatuwar ƙur'ani zuwa ga sunna sai aka ce imamu shafi'i da ya zo tunda daga bayan shi ya zo sai ta ili eh, anna sunna ta taqdi alal qur'an eh saboda ai ita sunna ita ce alƙalin qur'ani wai suka ce a ah, bai kamata ka ce taqdi ba li anna sunna ta tashrahu alquran ko to tubayyin ko to kuma ya ne saboda sunna ita ce bayanin qur'ani Allah ta'ala ce wa anzalna ilaika dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun a cikin sura mai lamba 16 aya mai lamba 44 mun saukan maka da Qur'ani dan kai bayani to daga cikin bayanin ne an ka kalle wato wannan ainihin ayar ah, kutiba alaikum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyya lil walidin laqad Daga hadisi na cewa Allah ya ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa babu wasiya ga magaji sau da misali in mutum ya zo mutuwa ba zai ci ya yi ma'ayansa wasiya ba yau masu gida masu gado matarka tana da gado ba maganar wasiya in ka ji wasiya wanda yake ba mai cin gado ba a rantun? to an rubuta muku wasiya idan ainihin wato mutuwa ta hasu ɗayanku ga iyaye da kuma ainihin ‘yan uwan jini bil maruf a yanayi wanda yake mai kyau hakan alal muttaqi a matsayin haƙƙi ne ga masu tsoron Allah to sai wasu ke cewa ah to inda an ce haƙƙan ina magana kuma an shafe sai mu ce a lokacin kafin hadisin manzon Allah ya zo haƙƙi ne a haka da misali an gane saboda haka wasiya muhimmin lamari ne Eh, kuna tuna wani sahabi ne da manzon Allah ke musu ziyara sallallahu alaihi wasallam yana kwance rai ko kai mutu ko kai a lokacin a bai mutu ba a lokacin yace ya rasulullah ina da dukiya yani kuma ba mai gado ba ni da wanda zai gaje ni sai ya guda daya in yi wasiya da rabin dukiya? kuna tuna wani sahabi wai faru na biwa ka masha Allah annabi ce da shi a'a yace to in yi da me in yi da ainihin a sulisi biyu in kasa dukiyar gida uku zaftare biyu cikin uku bayar misali in naira dubu goma sha biyu ne uku ta shiga dubu sha biyu tsano ne So hudu menene sulisin dubu goma sha biyu dubu hudu sosai ce ya yi wasiya da dubu takwas da bai ci a'a gaskiya da yawa sai su ya mun Allah in yi da sulusi wato kuma dubu hudu kenan sai ce to shi ma dai da yawa amma ka bari ƴaƴanka cikin wadata ya fi ka su bayan ka mutu cikin talauci suna roƙon mutane daga nan ya tabbata yaro fiqhiyyan cewa kada ainihin wasiya ta wuce mai kai cikin uku sulusi ma. ko da mamaci zai wasiya yace in ya mutu to cikin yana da miliyan tara to shi ya yi wasiya a kwashi miliyan shida a ba ɗan abokinsu da su a ba za a zarta zuwa kun gan dalil? ba duk yasa ba ne? ba za a zarta ba? saurin ya wuce sulisi ta ce a ba zai yi ba sai mu dawo dai mu takaita abin akan nawa misali miliyan uku ah, miliyan ajiyar ne miliyan tara yanzu ba sai ba da uku misali to wannan kenan dangane da wasiya faman baddalahu ka karanta hmm. faman baddalahu ba'da ma sami'ahu duk wanda ya canza wasiya yi wanda zai mutu yana rubuta ga wasiya kaza kaza ina mutu kaza kaza wanda ke wurin da yake jin wasu kila bayan mutuwar mamaci tunda baya nan ba shaida ya je lalata duk shirin da aka faɗa saboda rashin tsoron Allah to sai Allah ce duk wanda ya canza abin da ya ji na nassin wasiya din to ya sani fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddilunahu Masifar laifin da bala'in na kan waɗanda suka canza abin da wasiya ta ce inna Allah samin alim kuma lalle Allah mai ji ne ya ji idan wanda ya canza mai canza Allah ya ji shi alimin kuma Allah masani ne <clears throat> sai Allah ce man hafa min musin janafin hmm. amma idan wanda ya ji tsoron wani mai wasiya ya ji tsoron janafin wato karkata da barin hanya shi ne janafin gaira mutu janafin la'ifin ko idan mutum ya ji tsoron daga mai wasiya wato karkata ga barin gaskiya au ismin ko kuma laifi fa aslaha bainahum to sai gyara tsakaninsu gaskiya wasiyar da kake son kai ina gani fa akwai ba daidai ba musun anan shine wanda zai mutu shine mai dukiya sai ga shi yana son yayi wasiya kuma wasi za ta cutar da ƴaƴansa ko da zalunci to bai kamata a kyale shi ba to gaskiya gashi shi, gashi shi hmm to sai wani shigo yayi gyara to babu laifi gare shi shiwa shi mai islamin ai domin babu alkhairi fiye da illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin aw islahin bainan nas kuma da ka zamanto salihi da ka zamanto muslihi wannan shine muslih da muslih eh muka cewa ne salihi ne shi a karan kansa gyararre ne amma kuma shi mai gyara ne da ce kai gyararre ne a ruwanka da tsawa da ce a ah, kai ko mai gyara ne <laughs> wannan fi wala shan. saboda shi mai gyara ya gyaru yana gyarawa kuma to amma shi mai gyara shi yana nan ba ruwan shi kawai tunda ta yi kyau an gane tunda jifa ya tsallake kan ko kai kan waye ya faɗa kan da bai kamata ba shi yasa Allah ta'ala yakan ce wa ma kana rabbuka liwulatul qura bi dhulmi wa aluha muslihun yace Allah baya halakar da alƙarya da zalunci hasha hu jalla jalaluhu alhali in cikinta muslihun an gane masu islahi ne saboda salahasa ta yi ta'addi zuwa ga wani sabanin idan ya kasance sali shi saboda ka faman hafa min musin janafa na wisman fa aslaha bainahum fala ismalai inda allah ga ghafurur mun wannan ya gyara tsakanin su to lallai Allah mai yawan gafara ne rahimun mai jin kai ne Allahumma fi lana Allahumma rahamna Allah ka ji ɗan magabatanmu ka ji kan waɗanda suka riga mu zuwa gare ka da imani ya rabar alamin a na anan da aka magana a gyara shi ne wasiya na lokacin yana rayu kenan to idan kuma wanda ya kamata a gyaran bai ji ba sai bayan mamacin ya rasu sai maza ya shigo sai maza ya shigo ko da mamacin ya mutu ya ce a'a wasiyar da ya yi akwai janaf akwai kaucewa daga hanya domin ya ce cikin abin da ya bari miliyan tara ɗin da misali ya ce a ɗibi ainihin miliyan shida a kai manoji sai ka ya ci karo da abin shirya ta ce ba ya ce tun da ta tu'ai haka ya ce sai mu ce ko da ya ce Na akwai masu tunanin inda ya mamaci ya ce abu kaza eh bacin ji kuskure kuskure an gane hmm. yawa idan mutum misali ya zo mutuwa ya ce shi ya yi wasiya kar a kai shi inda ake binne mamata a binne shi a cikin ɗakin shi za mu bishi ko ta bishi za mu tafi ba sai mun kalli abinda an aslahu gare shi me zai sa ba za ka kai shi makabartan musulmi ba inda mutane ke suna masa abuwa ta kinki allon kuma sai an masa ma girman kai hata a mutuwa kuma saboda ai su manya ne ba ka cikin abin ordinary ordinary kuma akwai ordinary mutuwa ka taɓa ji an ce hazal maitu amuwatu min haza? ka taɓa samu? this is more dead this is deadier than this akwai dead deadier deadier this is more deadier ka gani gawa-gawa ce to la ta ƙudu haza amuwatu min fulan ko balanta namu mutum wani girman kai cewa ai magana da ya akil karim in an koma ga Allah an koma ga Allah <clears throat> arafin nake cewa wasiya in dai tana da waje ta a wata da ita in ta kauce aje ta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh